Da duka alamu har yanzu akwai takaddama dangane da sai hancin bayanan da suke fitowa daga najeriya ko kafofin watsa labarai na najeriya wanda ke ambaton wasu hukumomi na amurka da ke najeriya cewar an dakatar da wani horo da amerika take wa sojojin najeriya dangane da sha'anin tsaro saboda wai najeriya tana nuna bakin cikinta akan rashin gudunmuwa ko doki ko sayar mata makamai da ƙasar amurka ta yi domin yaƙi da ta'addanci